cas sabuwar waƙar Ado Isa Gwanja, wanda a yanzu za mu ji cikakken bayani haɗe da ganin wannan faifan bidiyo na yacce wannan lamari ya kasance. Yaya aka yi aka aihu a ragaya don ganin yadda hukumomin da wannan lamari ya shafa suke ta cece a kan wannan waƙa, da kuma yacce za mu je ta bakin wannan mawaƙi, shin akan menene mene ya saki wannan waƙa dangane da yacca hukumomi suke ta cewa ba za su bari a saki wannan waƙa ba. To menene abin wannan waƙa kuma menene alfanunta? Duk dai suna ƙunshe ne a cikin wannan rahoto namu. makafin kafin nan mai sauraro idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka ka dangwala mana su subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zababen shirye shiryen mu da kuma ingantattun mu Mawaƙi Ado Isa Gwanja wanda a yanzu ya saki zazzafar waƙarsa mai suna Cas a Sosa, wanda take dawowa cece-kuce da kuma cashewa haɗi da harkashewa a tsakanin 'yan mata da ma mata gabaki ɗaya. Wanda a yanzu duk rawar da ka duba na mace a social media za ka ga taken wannan waƙa ne. A dalilin hakan ne ma hukumomi da dama suke maganganu akan wannan waƙa da kuma yacca wannan lamari za su ɗau mataki a kansa. Idan muka yi duba da yacca ya saki waƙarsa da ta wuce mai suna War, haka ita ma dai aka tabarbaza wannan rawa, inda har ma aka yi ta cashewa. Ita ma wannan waƙa ta War ta yi performing wato lokacin ta daga bisani ga shi waƙar Asusa ita ma ta hau layi. Amma dai waƙar Asusa ta fi ɗaukan hankalin al'umma dangane da yacca ake ta maganganu a kanta. Ga dai wannan lamari ya kasance. Amma kafin nan shin za mu tambaya menene hukuncin wannan waƙa? Duba da yadda mabambantan mawaƙa suke sakin waƙoƙinsu da dama ba tare da an ƙa'idance ko kuma an yi ta cece-kuce a kan yadda aka yi a wannan ba. Dangane da yadda muke jin wasu waƙoƙin masu alamar a dakatar da mawaƙan ma gabaki ɗaya. Amma kuma sai ga shi wannan waƙar Hausan kwatsam ta shiga cikin dambarwa yanda ake ta jani in jaka a tsakanin wannan mawaƙi da kuma hukumominsu. Mawaƙi Ado Isa Gwanja mai dubban masoya, amma kuma kaso saba'in na daga cikin masoyansa su ne mata, inda kuma yake ji da waɗannan masoya nasa mata, inda a dalilin hakan ne ma kullum ke ta ƙara ƙwaƙulo musu abin da zai sa su cikin nishaɗi da kuma abin zai faranta musu rai dangane da yadda za su ji daɗin bibiyansa a koda yaushe da zarar ya saki manyan manyan waƙoƙinsa domin su. Kuma da bakinsa ya bayyana cewa shi fa mata ya kewa bai sako wani abokinsa namiji ba amma ko da ma namijin ya ji domin nishaɗi hakan ba laifi ba ne. Mawaƙi Ado Isa Gwanja shahararren mawaƙin Hausa da yin masana'antar Kannywood inda har idan mai sauraro yana bibiyan labarai na gidan rediyo da ma talabijin zai ji tattaunawan da aka yi da wannan mawaƙi Ado Isa Gwanja akan wannan waƙa. Inda ya bayyana cewa shi dai ya yi waƙarsa ne a domin nishaɗi da kuma ganin cewa hakan ne fa hanyar neman cin abincinsa da kuma abubuwan da ya riƙe a matsayin sana'a. shi bai yi wannan waƙar da zuma cin mutunci ko kuma wulaƙanci wani ba. Sannan kuma ya ƙara da cewa wannan waƙa tasa ba ta ƙunshe da komai face nishaɗi da kuma ɗaukan hankali mai sauraro da yace zai ji daɗin sauraron wannan waƙa a cikin nutsuwa da dai sauransu. Da ya ƙara da cewa al'umma kar su nemi mugun fahimta dangane da sana'arsa. shi dai kawai a ɗora hakan ne. misalar zan bar ku haka dangane da duba da lokaci kuma za mu ci gaba da kawo muku wannan rahoto nan ba da jimawa ba. Kada dai a manta da subscribe and like da kuma comment muna jiran saƙonku a cikin wannan tashar mai albarka dangane da wannan rahoto kuma wannan rahoto shine jigon rahotannin mu yau. A domin ku turo da saƙo za ku ga alamar comment a ƙasan wannan bidiyo. A nan za ka iya rubuta cikakken saƙonka da kake so ka turo dangane da wannan lamari, manhajarku.